assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin biyar ga watan ramadan ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da ɗaya ga watan Jun shekara ta biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda ma'anan wannan shine ka zama ɗan salafiya da yake gudanar da wannan ta tafarki a bisa hanya ɗoɗar da annabi ce ta taraktukum alal mahajjatil baida na bar barku kan hanya faraƙar wacce take miƙaƙƙiya ɗoɗar kuma Allah maraukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabiu subul ka daidaito akan wannan hanya da ta miƙe siratul lahi bi yan gutsatsararrun hanyoyi wanda suke gefe suka saba ma wannan hanya ta annabi karka bari shedan da sauran yan kanzagin shi shedanu su kau da kai daga kan hanyar da Allah maɗaukin sarki ya ɗora annabi da sahabbai a kanta sannan Allah maɗaukin sarki ce wa ka zalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya sanya wannan al'umma su zama su ne ‘yan tsaka-tsakiya ta wannan littafi na kun salafiyan alal jadda to yana saiti da regulating ɗin duk wani zambarwa da wani zai yi da sunan addini cewa ya dakata ya tsahirta ya tsaya ya bi yadda tsarin yake a bisa karantarwar alkur'ani da sunna da kuma fahimtar annabi da sahabbai malamin da ya rubuta wannan littafi sunan shi abdulsalam dan salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a dai karatun da ya gabata mun fara jin shimfiɗa da sharon fage na ɗaya daga cikin manyan malaman da al'imamu suhaimi ya gabatar musu da wannan littafi don su karanta su yi tsokaci dangane da abin da ya tattara a cikin wannan littafi muna gabatar da takadim ne na ubaid Buna abdullah aljabiri a inda bayan da malamin ya shimfida da sharan fage na bude wannan jawabi na shi da yi ya ce amma ba'adu to bayan wannan duka da yi fama ahsanu ma qalahul imam al'allama al-bahar al-jahabaz محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم maganan da wannan babban limami hamshakin malami teku wanda ya kai ya komo a duniyan ilimi muhammad dan Abibakar az-zura'iyyu wanda aka fi sani da ibn alƙayyim qayyim zancen da ya zantar da al'umma wannan zance Allah maɗaukin sarki ya sa zance ne mafi kyau daga cikin zantattukan da ya kamata malamai su ɗora duk abin da suke ɗibowa wajen karantar da al'umma da kuma ɗora su akan addini wannan zance na ibn al-qayyim malai cewa zalika fi kitabihil azim al-mubarak wannan magana al’imam ibn al ya rubuta ne a cikin littafin nan nashi mai girman daraja wanda yake cike da tarin albarka mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad izkala rahimahullah a lokacin da ibn al yake jawabi da cewa faman an sha ƙaulan duk lokacin da wani malami ya shiryo wani zance ya zo da wata makala daga wajen shi wa assasa ƙawa'id ko ya assasa wani ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin ilimi a bisa nazariyan shi na ilimin da Allah maɗaukin sarki mai baiwa bi hasabi fahamihi duk waɗannan bayanai malamin ya yi su ne gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da shi na ilimi a irin abin da ya gane a addinin Allah maɗaukin sarki wata awelihi da irin fassarar da ya manassi ma dai na alkur'ani ko sunna lam yajib alal umma ittiba'uha wannan abin da wannan malami zai kawo na magana ko wata ka'ida fahimtan shi ko kuma fassaran shi to fa ba wajibi bane akan al'umma su bi wannan maganan nashi wannan magana al-imam ibn al-qayyim yayi ta sama da shekara 600 da suka gabata to wannan da a ce al'umma sun tsaya sun fahimci ire-iren maganganu da malamai ko da ma'u irin waɗannan suke yi to da al'umma sun zauna lafiya da duk wani ɗarkaniya da hayaniya da ake ciki a yau duk da wannan ma bai taso ba to amma mutane sun jahilci cewa babu abin da ya zama wajibi ga al'umma su bi a cikin rayuwarsu na addini irin maganan Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk lokacin da al'umma suka gane cewa alkur'ani da hadisi ne kaɗai wajibinsu to za a rage saɓani a cikinsu za a rage rigingimin da ke faruwa tsakanin malamai ballantana rigiman a sa sashi nasu har ya kai zuwa ga sauran ɗalibai kuna fahimtar wannan da kyau ko? domin kowane malami an aji shi a mahallin shi malamai 'yan dako ne allah maɗaukin sarki ya danka amanan addini da ilimin ƙur'ani da sunna da yadda za a yi addinin kamar yadda allah yake so ne a hannun manzan allah kaɗai malamai ba suna tarayya da annabi ba ne wajen riƙe wannan amanan na isar da sako sai dai annabi ya bar masa aikin ne su isar a madadin shi idan malamai suka fahimci wannan cewa suna isar da saƙo ne a madadin annabi ba su Allah ya aiko ba to za su isar da saƙon kamar yadda ɗan dako yake isar da kayan da aka ɗora mai ijara ba tare da ƙari ko ragi ko musanyawa ba a lokacin da mutum ya ƙoƙari don wai shi malami ne ya zo da wani ƙarin bayani da zai canza nassin alkur'ani ko hadisi to daga nan ne ake haifar da bidoyi daga nan sai kan al'umma sai ya rabu duk irin waɗannan ƙungiyoyi da ake haifar da rigingimu da fitintunu cikin al'umma a ƙarƙashin irin waɗannan fahimtoci ne waɗanda ake shigowa da su daga ƙasan wajen addini a ce kuma dole musulmi su bi waɗannan fahimtar wanda ba Allah ne ya ce abu ba ba manzan Allah ba ne kuna fahimtar wannan maganar na ibn al-qayyim irin karfin da take da shi da irin yanda malin ya jinjina maganar ya ga cewa ta dace a sa ta a cikin wannan littafi na kun salafiyyan alal jadda domin ai wannan shine ma madaran salafiyancin cewa maganar wani malami ba ita ce a barbi ba Maganar Allah da annabi ko waɗannan su ne abin bi kaɗai don su ne wajibinka Allah ya tsare mana imaninmu wala hakumu ilaiha sannan ko ba za a ɗauki hukunci a kai ma wannan magana na waɗannan malamai da suka assasa magana ko suka tayar da wata ƙa'ida ko fahimta ko fassara ba ma'anan wannan shine idan al'umma suka yi saɓani ba a cewa a ɗauki wannan saɓanin a je maganan malam wane warware ana kai hukunci ne zuwa ga maganan Allah da annabi iza tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila war rasul Allah maɗaukin sarki bai ce ka ɗauki saɓanin fahimta da kuka yi tsakanin kai da wani aje ɗaya daga cikin littattafan sharhi ko littattafan da suke fiqhul mujarrad ne biduna ma'rifatid dalil tsoron fiƙihu wanda ba a daure shi ba a mai kadada da wuriya an kulle shi da nassin alkur'ani da sunna ba ana fahimtar wannan da kyau ko ba a cewa wane ya yi saɓani da wane wajen fahimtar ƙa'ida kawai shi kenan sai a ji a ɗauko fahimtar malami ana kai wannan ƙaran hukunci ne domin neman a warware zare da abawa al'umma su fahimci da za su yi addini zuwa ga maganan Allah da annabi kaɗai shi sai shi ne malai ce walatta hakumu ilaiha ba a kai hukunci zuwa ga maganganun malamai hatta tu'radu alama ja'a bihin rasul mala yace duk maganan da wani malami yayi to wannan maganan ba a ɗauka ba ce har sai an ɗau wannan magana an kai ta zuwa ga maganan da annabi yayi mala yace fa in tabaqadhu idan maganan malamin ko shehin ko wane ne in taimu tabaka kai tsaye da maganan da annabi yayi wa wafaƙarhu ta yi muwafaƙa da ta annabi ba fa annabi ne maganin shi za ta mutabaka ko muwafaƙa da maganar wani malami ba don ba malamin ma da ya isa ya kafaɗa da kafaɗa da manzon Allah fa sai dai a ce shin maganan nashi ta yi daidaita ta annabi in ta yi to sai a ɗauki ta annabi sai a ajana nashi kawai don dama shehu ɗan fodiyo abin da yake cewa kenan idan hadisi ya inganta لا يسمى mazhaban li با كيرون kiran wannan da sunan mazhabin wani kowaye kuwa ana kiran wannan shari'a ne wajibi ne ku duk inda musulmi yake ya bi wannan shari'a din inda wannan addini na musulunci yake yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko washhida laha bisihha sannan hadisin da za a ce za a gwama maganar mutane dan a tabbatar da cewa wannan maganan ta yi daidai da ta annaba ɗauka to hadisin ma dole sai ƙa'idodin shari'a sun tabbatar da ya inganta hadisin ya tabbata domin ba aiki da hadisi da ifi ba zai yi malamai su saɓani wajen fahimtar alkur'ani ba ko su saɓani wajen fahimtar nassin hadisi kuma ce a gwama wannan abin da suke saɓani don a yi hukunci a fitar da daidai da hadisin da yake da ifi ba ne shine sai malu ya ce washhida laha bisihha qubilat hina izin to in an tabbatar da cewa wannan zance nashi bai ci karo da zancen Allah ko na annabi ba hadisan da aka kafa hujja da sojan tabbatar da wancan magana na waɗancan malaman hadisi ne ya inganta to anan sai a karɓa. wa in khalafarhu in maganan malami ko maganan malamai ko maganan shehunai ta saba ma zancen annabi zancen da ya inganta wajaba radduha wajibi ne a watsi da wannan maganan na waɗancan malaman ko wancan shehi ko wannan malami wattirahuha a watsi da maganan bayan duniya wannan ko ba nuna yawa yake yi don za a zubar da maganan da ta saba mana annabi sai an zagi malamin ba ko sai an wulakanta shi ko sai an tozarta shi ko ya yi kuskure sai an zo ana teriri a musulunci ba a wannan ka kalla sahabbai ne mutum zai zo zai kuskure in sun tashi ruwaito kuskuren ba sa faɗin sunan shi sai da ce wani ba sa faɗi sam sau da waɗancan su ne salaf mu kuma mu ne salafiya dole mu kwaikwayi abin da suke in muna buƙatar matsira dole ne abin da suke ne abin koyinmu fa'in lam ya in wannan abun bai bayyana ba fiha ahadul amraini a cikin wannan al'amari na saɓani da ake da to malam yake cewa akwai ɗayan al'amara guda biyu na farko ju'ilat mawqufatan wannan hukuncin sai a ci birki kawai malamin ya yi magana sai a jingine maganan shi a tafi neman dalilin alkur'ani da hadisi da zai mara ma wannan baya an yi tawakkuf kenan mala ya ce wa kana ahsana ahwaliha an yajuzal hukma abin da fi kamata ga irin waɗannan maganganu ai mata hukunci wal ifta'i biha ko a bada fatawa da ita wa tarkuhu ko bari mala ya ce mafi kyau abin da ya kamata kenan ko dai ka ce a iya hukunci ko a iya fatawa ko a iya watsarwa ina fatan mun fahimci wannan za mu zo a karatunmu na gaba a yanzu lokaci ya ƙure za ku ji shin fatawa shari'a ce na mafi yawancin mutane da suke bautan Allah suna bautan Allah da fatawa ne ba da maganan annabi ba ana fahimtar wannan da kyau ko wannan maganan ku rike ta kyau da kyau ku sa alama da inda ya ce fa illam yatabayyan fiha ahadul amraini, idan ɗaya daga cikin al'amura biyu bai bayyana ba ju'ilat mawqufatan anan mu tashi da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum